Assalamu alaikum to barkanku da warhaka. So um, wannan sabon mining ne wadda ya fito daga wurin ogamo mai gidanmu eh, Muhammad Lawan. Wato uh, kowa ya riga da duk wanda yake yin wato ainihin Facebook musamman mutanen mun arewa mun san wane ne eh, wato oga Muhammad Lawan wadda shi ne wato ainihin shugaba kuma jigo wurin tafiyan mining din uh, ah, wato ainihin Ramitano. So wannan mining din shi ma ya fito daga wurinsa ne. kuma ya ba da shawarin cewa a bude a yi wannan mining ɗin za a samu alkhairi a cikin insha to za mu nuna mutane yadda za a yi rijistan shi so um, a ƙasan wannan bidiyo ɗin za mu sauke link na wanda mutum zai hau kai tsaye link din zai ɗauke kai kai zuwa play store naka sai ka je kai download din app din in ka shigo bayan ka sauke shi ka bude zai nuna maka wuri kamar haka so abin da za ka yi shine kai tsaye za ka zo sai kai takin wannan wurin ka danna kan nan da nan da nan to wannan wurin zai baka dama sai ka danna continue na ɗaya kenan peji na ɗaya kana zuwa nan peji na biyu nan ma ka danna continue kana zuwa peji na uku nan ma ka danna continue kana zuwa peji na hudu sai ka danna get started so wato ainihin ka zo ka nan wurin abin da ake so mutane su yi a nan wurin kar mutane su yadda su yi continue with google ko kuma continue with facebook su yi continue with email saboda continue with email shine zai baka daman da zaka saka sunanka da namban wayanka da kuma email naka amma mutum ya yi da wa'annan gaskiya ba zai samu wannan dama ba da haka wannan shine ake rijista da shi ba a rijista na kasar nan to sai mu yi sign up with email namu muna dannawa zai bude mana peji kamar haka so abinda mutum zai yi nan wurin shine nan zaka saka sunanka full sunanka sunan mutum da sunan mahaifinsa nan mutum ya saka email da yake son zai bude abun da shi nan sai mu shiga sai mutum ya je ya canja shi sai ya sacin sunan ƙasa Najeriya sai ya saka yana sakawa nan mutum sai ya zo sai ya saka number wayan shi anan a ƙasa nan kuma dama mun riga da mun sani password ne ake sawa password ne ake sakawa kamar a misali in za mu rubuta kamar musa bayan mun rubuta musa sai mu samu wani abu kamar hash ko at ko slash sai mu saka a gaba sai mu ɗauko number sai mu saka kamar misali sai mu ce 00 guda biyu a gaba ina fata mutane sun fahimta kamar mun saka musa at 00 to yanayin yadda password naka ya kamata ya kasance kenan bayan mu rubuta shaka a nan sai mu zo sai mu kara maimaita wannan password ɗin da muka saka anan saboda confirmation to bayan mun gama da wannan a ɗan pejin kasan kaɗan pejin nan in mun duba za mu gani akwai wuri da ake saka referral code to wannan referral code din shine za mu yi amfani da shi a wurin so amfanin shi wannan referral code din shi ma akwai wani kyauta na musamman da suke bawa duk wanda ya amfani da referral code a wato ainihin register shi sannan kuma shi ma wanda aka yi amfani da referral code nashi shi ma akwai kyautar da za a shi kun ga kenan duka wato ainihin samu ne kai da ka yi amfani da referral code na wani za a baka sannan kai ma an ka ba wani ya amfani da referral code naka za a baka so yanayin yadda abun yake to haka yana da matukar muhimmanci mu yi amfani da wannan referral code din don mu mu samu kyautar da ake samu na fata mutane sun fahimta sai mutum sai ya saka wannan referral code a kasan wannan page na register da muka yi sunan mu kun ga nan ga passport namu ga number waya ga sunan kasar mu Najeriya ga email sai mu rubuta wannan muna rubutawa sai mu zo sai mu yi sign off muna yin sign off Eh, abinda za su mana za su ce mana za su turo mana namban sirri ta email namu to a nan wurin namban shirin nan guda shida ne suna turo mana ta email namu abinda za mu yi sai mu minimizing wannan pejin sai mu tafi email namu mu je mu dauko namban sirri sai mu zo sai mu saka muna sakawa sai mu dan jira da bukatan muna da network mai karfi dama muna sakawa su da kansu za su yi sacin nashi su yi verify na wannan namban yana cika shikenan abinda za su yi za su kawo mu cikin peji mu yanzu mun riga da mun yi register mu kenan so mun yi rijista ya za a yi mu fara mining yadda za mu yi fara mining mai sauki ne a nan ne kawai za mu zo mu danna tsakiyar nan muna danna tsakiyar nan zai kawo peji kamar haka gashi nan start mining ta mining na shi 24 hours ne yawa so muna danna mining shi kenan zai fara gashi nan sun ba mu coins kwaya daya kyautan coins kwaya daya gashi nan nan sun saka mana a nan wurin sai mu danna mining mining nashi 24 hours ne so a bidiyo namu na gaba zamu nuna mutane yadda ake yin kiwashin saboda shi ma kiwashin kansa in kai shi akwai kyautar da za a baka sannan in kai kwana bakwai kana mining nashi shi ma akwai kyautar da za a baka sannan in ka gayyaci mutane nan ma akwai kyautar da za a baka so kun gani wannan shi ma yana nan kamar za a iya cewa tafiyan ya dauko salo na ramitan wadda duk abin da kai a kyautar da baka to mutum sabon zuwa ne na wannan channel namu mai albarka na waftirira da Allah ya danna mana subscribe sannan ya yi na na bidiyoyin mu sannan ya sharing kuma kar ya manta ya danna karrawa domin samun sabon dauka musamman wannan KYC da zamu yi na shi wannan sabon mining din eh, da ya fito daga hannun eh, wato ainihin ogama mallawan